This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A cikin shirin na safiyar wannan rana ta Juma'a goma sha bakwai ga watan Janairu na shekarar dubu biyu da ashirin da biyar. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. To Zahara sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce yana da kwarin gwiwar cewa yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas za ta fara aiki ranar Lahadi kamar yadda aka tsara. Burtaniya da Ukraine sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya ta tsawon shekaru 100 jiya Alhamis wadda ta shafi tsaro da sauran fannoni. sannan adadin mutanen da suka mutu a wani wurin haƙo zinari da aka yi watsi da shi a afirka ta kudu ya haura zuwa akalla 87 a cewar 'yan sanda jiya alhamis kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu hedikwatar rundunar tsaron najeriya ta ce tuttuɗowar mayakan 'yan ta'adda daga yankin sahel ne yake kara janyo samun ƙaruwa hare-haren ta'addanci a najeriya lalle akwai alamu da ke nuna cewa akwai kwararowa na 'yan bindiga daga yankin sahel zuwa cikin najeriya kuma dalilai biyu ne muna tafe da rahoton gaba a cikin shirin sannan gwamnatin najeriya ta sake fitowa ta yi watsi da sabbin zarge-zargen da gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar nijar ta yi mata na cewa za ta yi amfani da 'yan ta'adda wajen kawo wa nijar ɗin hargitsi gaskiya mu har yanzu muna cike da mamaki ne ma ganin yadda wasu jami'an gwamnati sojan kasar Nijar kamar sun dage da karfi da yaji sai sun sakara sunan Najeriya a cikin matsalolin cikin gida da suke fama da shi. Bayan nan Isa Lawal Ikara zai shigo da shirin manuniya kuma a yau shirin zai mai da hankali ne akan shirye-shiryen rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban Amurka karo na biyu da kuma rigimar kasafin kuɗi a majalisun Najeriya. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Jiya Alhamis sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce yana da kwarin gwiwar cewa yarjejeniyar tsagaita wuta da sakin mutanen da aka yi garkuwa da su wadda aka cimma tsakanin Isra'ila da Hamas a yakin Gaza za ta fara aiki ranar Lahadi kamar yadda aka tsara. don kawo ƙarshen yakin da aka shafe watanni sha biyar ana yi duk wada wata takaddama tsakanin ɓangarorin biyu nan da nan bayan shelar cimma yarjejeniyar ina da ƙwarin gwiwa kuma ina kyautata cikakken zato cewa za a fara aiwatarwa ranar lahadi kamar yadda muka ce abin da Bilinkin ya gaya ma manema labarai kenan a birnin washington yayin jawabinsa daban kwana a matsayin babban jami'in diflomasiyyar amurka batun fara aiwatar da tsagaita wuta da sakin mutanen da aka yi garkuwa da su ya dan fara shiriri cewa na wani dan lokaci bayan da firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya zargi mayakan da saba alkawari game da wasu fannonin yarjejeniyar bayan wani dan lokaci sai izad al-hirsh wani babban jami'in hamas ya ce kungiyar mayakan ta himmantu ga aiwatar da yarjejeniyar wadda masu shiga tsakani suka yi shelarta. Birtaniya da Ukraine sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya ta tsawon shekaru 100 jiya Alhamis, inda Birtaniya ta yi alkawarin samar wa Ukraine dala biliyan uku da sama da rabi na tallafin kayan yaƙi a wannan shekarar. An yi shelar cimma yarjejeniyar ce a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a fadar shugaban ƙasa a birnin Kyiv. inda firaministan burtaniya Keir stama ya tsaya kusa da shugaba Zelensky wannan ce ziyarar stama ta farko a Ukraine tun bayan da ya hau gadon mulki. stama ya kira yarjejeniyar a bar tarihi sannan ya ce wannan sabon haɗin gwiwa na nuni da irin ƙaunar juna da ke tsakanin ƙasashen namu biyu wannan aikin haɗin gwiwa zai shafi fannonin al'adu da ilimi da kimiyya da kuma fasaha. adadin mutanen da suka mutu a wani rikicin da aka yi tsakanin 'yan sanda da masu haƙar ma'adinai da suka makale yayin da suke aiki a wani wurin haƙo zinari da aka yi watsi da shi a afirka ta kudu ya haura zuwa akalla 87 a cewar 'yan sanda jiya alhamis hukumomi na fuskantar karuwar fushin jama'a da kuma yiwuwar buƙatar bincike kan yadda aka yi da farko aka ƙi taimaka ma masu haƙo ma'adanan kuma a maimakon haka ma sai aka tilasta musu fitowa dole ta wajen katse masu kayan abinci. Gaba kaɗan a cikin shirin Ibrahim Ka'almasi Garba zai sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. bayan da ake ci gaba da samun karuwar hare-haren ta'addanci a arewacin najeriya hedikwatar rundunar tsaron ƙasar ta ce tuttuɗowar mayakan 'yan ta'adda daga yankin sahel shine yake ƙara janyo samun karuwar hare-haren da kuma goyon bayan da suke samu daga abokan hulɗarsu daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina It is clear that in recent times there have been some form of resurgence in terror attacks, particularly in the northwest and in the northeast. Daraktan cibiyar tattara bayanai akan irin arangamar da sojojin Najeriya ke yi, Major General Edward Buba ke bayanin cewar a fili yake a 'yan kwanakin nan ana ci gaba da samun karuwar hare-haren ta'addanci musamman a yammaci da gabashin arewacin Najeriya. An kuma fara ganin karuwar hare-haren ne daga Kareto harin sabon gari wajiroko Shibok da Goza duk a jihar Borno sai kuma harin 'yan ta'adda da suka kai a Gudu, Ilela, Isa da ma wasu yankuna duk a arewa maso yammacin Najeriya. Ku sojoji a baba nan kun sha bugun kirjin cewar kun kare lagon 'yan ta'adda to shin me faru ake samun karuwar hare-hare a halin yanzu. I will say that the resurgence of these attacks by these terrorists are attributable to influx of foreign fighters. Sake dawo da karuwar har-haren nan na 'yan ta'adda a baya bayan nan ya biyo bayan yadda mayakan 'yan ta'addan ke tuttuɗowa cikin najeriya daga kasashen da ai yankin sahel kuma lamarin na ƙararin caɓewa ne saboda yadda mayakan na ƙetare ke samun goyon baya daga abokan birnin su a nan cikin gida najeriya waɗanda ke tsegunta musu kai koman sojoji a fagen daga amma duk da haka sojojinmu na sanar da irin nauyin da ke wuyansu da ma irin rawar da ya kamata su taka a bangarorin kasan nan daban-daban inda suke fafatawa ko da yake mukan dan sami koma baya nan da can amma azama da hoɓɓasan dakarunmu na nan garau wurin ragargazar abokan gaba ma'ana kare lagon 'yan ta'adda ta hanyar halaka su da su da kwamandojinsu da kuma shugabanninsu kalaman manjo general edward buba na hedikwatar rundunar tsaron Najeriya kenan. Kuma ko da rahoton kamfanin tsaro na Bikon Intel ma ya nuna yadda bakin mayakan ke kwararowa cikin Najeriya. kamar yadda shugaban kamfanin dr kabiru adamu ke mun karin bayani lalle akwai alamu da ke nuna cewa akwai kwararowa na 'yan bindiga daga yankin sahel zuwa cikin najeriya kuma dalilai biyu ne na farko wannan baraka da ke tsakanin ita gwamnatin najeriya da ta niger ya bai ma 'yan bindigan nan dama akwai iyaka wayanda yadda ake sa musu ido akwai yake da rauni da na biyu akwai yunkuri da gwamnatin chad ta yi a watan sha biyu inda ta gwamnatin chad ta kaddamar da hare-hare akan wayannan 'yan bindiga to ya ko koro su daga can sun shigo nan Najeriya. To shin yanzu menene abin yi? Ba wai a ringa bari ba sai matsala ta faru sannan a ringa ɗaukar mataki. Shi tattara bayanai da tantance shi da hasashe abu ne mai muhimmanci. Ba takaice dai rashin ingancin tattara bayanan tantance shi da hasashe shi ke jawo irin wa'annan. Abu na uku shine rashin ladabtar da bangaren tsaro a tsari da ake da shi na tafiyar da shi bangaren tsaro. Akwai bayanai da suka nuna cewa haka din zai iya faruwa gashi yanzu har an bari ya faru ana kashe 'yan kasa amma kaga ba wanda za a ladabtar a ce me yasa kuka bari har haka ya faru dr kabiru adamu hassan mai na muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan mai na kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye yanzu kuma sai a gyara zama a saurari kashi na biyu na labaran duniya. To Zahara a ci gaba da muhawara kan batun sake fasalin haraji a Najeriya. Kungiyar gwamnonin arewacin kasar ta yi zama a Abuja don yin nazari da kuma cimma matsaya wadda za ta warware ta takaddamar da ta taso. Musamman ma tsakanin shugaba Bola Ahmad Tinubu da gwamnoni da kuma ƙungiyoyin arewacin kasar dangane da ƙudirin dokar harajin. wanda shugaban ya tura majalisar ƙasa ba tare da tuntubar kowa ba bayan taron wakilin umar faruk musa ya tuntuɓi gwamnan jihar gombe kuma shugaban kungiyar gwamnonin arewacin najeriya ɗin alhaji inuwa haya domin jin ƙarin bayani sai ya ce da farko dai mun kawo matsayin cewa ba za a tsara wani haraji na bat akan wanda ake da shi yanzu ba har sai al'amura sun daidaito a ƙasa na biyu mun yi itifakin cewa ba zai kamata a cire waɗannan hukumomi na ilimi mai zurfi tedfan da kuma ta naseni masu kirkire-kirkiren fasaha na zamani wanda suke taimakawa tattalin arziki su ma sannan da kuma hukumar na ta nitda na uku kuma wajen wanda ya fi kawo gardama dama wajen inda in an tara harajin baɗin ma za a raba shi to nan ma mun yi daidaito a kayan cewa konda da ake ɗaukan wajen abun da ya shafi abun da ake kira derivation ma'ana inda aka samu kuɗin ya fi samun kasafi mai yawa to yanzu mun daidaitu cewa maimakon kashi sittin da aka nemi a saka shi kuma yanzu za a sa kashi talatin ne saura kuma a cikin kashi ɗari kashi hamsin ya kasance an bi daidaito na jihohi sannan kuma ha'ila yau kashi ashirin kuma zai bi yawan al'umma da kowace jiha take da shi to kaga an yi haka muna ga kamar ba za a samu wannan kwaruwa ko cutuwar da ake zato za a cutar da jihohinmu na arewaci ba amurka ta ƙaƙaba ma shugaban gwamnatin mulkin sojin sudan takunkuma tana mai kafa hujja da cewa ya sa an tafka laifukan yaƙi a wannan tashin hankalin da aka yi jina-jina a wannan ƙasa mai arzikin man fetur a tsawon shekara guda da ta gabata wanda ya haddasa ƙarancin abinci ta yadda dubban mutane suka mutu sannan wasu miliyoyi kuma suka gudu daga gidajensu mako guda kawai bayan da aka kakaba takunkuma ma abokin gabansa shi ma saboda aika-aikar da aka bayyana da kisan kiyashi takunkuman da aka kakaba ma shugaban rundunar sojin sudan abdul fatah al-burhan da kuma wani kamfanin da ke kasar hong kong mai samar da makamai ya hada da hana su shiga koma ya da zango a amurka tare kuma da takaita musu ma'amala da duk wani abu na amurka labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Gwamnatin Najeriya ta sake fitowa ta yi watsi da sabbin zarge-zargen da gwamnatin mulkin sojan Nijar ta yi mata na cewa tana neman hargitsa Nijar ɗin ta hanyar amfani da 'yan ta'adda. Sabbin zarge-zargen daga gwamnatin Nijar ɗin sun ce Faransa za ta samar da kuɗaɗen maƙarƙashiyar hamɓarar da gwamnatin sojan ƙasar ko kuma ta tilasta mata sakin hamɓararren shugaban ƙasar Muhammad Bazoum. wakilin muryar amurka nasiru adamu el hikaya na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton wannan ba shine karo na farko da zargin ke fitowa ba da watan disambar da ta gabata shugaban gwamnatin sojan Nijar Brigadier General Abdurrahman Chani ya ce shugaba Tinubu na biyu Faransa wajen karfafa 'yan ta'addar Lakurawa don wargaza salamar Nijar shin zargin nan na da sahihanci ko kuwa a'a don ya nuna har an yi taro da 'yan boko haram a yankin jihar borno don kai hare-haren bama bamai da ma sace dalibai kamar yadda aka yi a chibok a 2014 da ma dumbulawa 'yan ta'addar kuɗi da makamai gwamnatin najeriya ta nesanta kanta daga yiwa wa nijar makirci mai taimaka shugaba tinubu kan labaru abdulaziz abdulaziz ya ce ba hujjar yin zargin gaskiya mu har yanzu muna cike da mamaki ne ma ganin yadda wasu jami'an gwamnati sojan kasar Nijar kamar sun dage da karfi da yaji sai sun saikara sunan Najeriya a cikin matsalolin cikin gida da suke fama da shi maimakon su mai da hankali wajen yadda za su samar wa talakawan kasar Nijar sauki sai zamana sun fi karkata wajen su gaya za a yi su koga ma wasu kashin kaji su ɗauki laifin gazawar su su ɗora akan wani maganganu ne waɗanda kwata-kwata ba su da tushe ba makama kamar yadda kwanakin baya shi da kansa mai girma shugaban mulkin sojan ƙasar Nijar din Janar Abdulrahman Chani ya fito yayi irin waɗannan kalamai. Jagoran malaman da suka shiga tsakani wajen kawar da barazanar matakan sojin ECOWAS kan Nijar, Sheikh Abdullahi Balalau ya buƙaci taka tsantsa Ana da kyakkyawan tunani da zato mai kyau ga dukkan waɗannan shugabanni kuma in Allah yarda tunda masu jin nasiha ne wannan ya ce ga zargin da yake wannan wannan ya ce al'amarin ba haka yake ba a sai idan aka bi hanyar da ya kamata za a iya shawo lamarin kuma har a samar da mafita da zai ba da zaman lafiya mai dorewa. A tudi da alamu makalla akwai ma sharrin shaidan a wannan al'amarin. Sharrin shaidan ne da sharrin waɗansu mutane da suke neman a samu wannan rashin zaman lafiya bukatar su zai biya in aka samu wannan rikita-rikita tsakanin shugabannin waɗannan ƙasashe wata biyar bukatar su za ta samu ta wannan hanya. Shi ma ɗaya daga dattawan yankin arewacin Najeriya da ke alaƙa da Nijar Yariman Mori tafi da Isa Mafindi ya nuna rashin jin daɗin fitowar irin waɗannan zarge-zarge. Abin ban mamaki ne idan har yau Nijar da Najeriya an sami maganganu wayanda babu daɗi suke fitowa daga shugaban Nijar zuwa shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu. Kuma irin su Nijar sun huda sun ga jini ne yasa suke razana mu. Don a rigima Nijar ba ta ja da Najeriya ba. dama gwamnati soja in ta zo ba yadda za ta yi ta biya bukatun jama'ansu a'a sai sun nemi hanyar batanci ga wata wanda ya fita karfi ya fita nauyi ya fita mutunci kuma dai me za a ce in ma an samu sabani tsakanin jagororin gwamnatocin Najeriya da Nijar talakawan kasashen biyu daga arewacin Najeriya zuwa Nijar din na da alaka ta jini makwabtaka da al'adu kazalika akwai dubban 'yan kasar juna a kasashen biyu wato ma'ana ba a raba hanta da jini Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a ko da yaushe za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirin mu na gaba. Manuniya. Da alamu dai lokacin rungumo ragamar samar da sabuwar jiha a jihar Kaduna na neman sabbaba kiɗa-kiɗan araba. Ba za ka zo ka kama mutum da ƙarfi ba ka ce dole sai ya bi abin da kake so wajen neman jiha. Ba haka ba ne, mu ba 'yan kudanci ba ne duk abin da za su yi su je su eh, da 'yan kudanci. Game da shirin rantsar da sabon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump kuwa Najeriya da Nijar ne ke cewa dama sun daɗe suna cin riba. Lalle hulɗa tsakanin ƙasar mu ta Nijar da kuma ƙasa Amurka yi hulɗa ce ke ba yau ba ta fara. ƙasar najeriya ba a sami tallafi ba sai lokacin da shi trump ya kan gadin mulki ya yi kokari ya ga cewa an samar da najeriya wannan jirgin yaƙi na tukano. su ma dai masana a ƙasar ghana na ganin galalar gabzar tallafin tabbatar da ana tare da shugaba donald trump ɗin da ake shirin shimfiɗawa shimfiɗar maraba. zuwan donald trump karo na binga, ga shi da danwansa john dramani mahama su duka kamar 'yan wani takwaici ne sun yi mulki aka fidda su suka dawo da inda an ba da wannan dama kan da za ita kasan gane ta dama a kasan amurka baki daya waɗannan ba so mun taɓa muka tattaɓa cikin tarin muryar da za ku a cikin wannan shiri na manuniya wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk juma'a da sanyin asuba. Shiri na ɗari biyu da hudu cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da duk lokacin da ya ga wata rigimar rungumanni mu faɗi yake ƙoƙarin ganin an raba. Raba rigimar kuma amma ta rungumo ragamar samar da sabuwar jiha a jihar Kaduna ta sa shugaban wata ƙungiyar haɗa kan al'ummar karamar hukumar leren jihar Kaduna barista Nasiru Bello Dambo dode yiwuwar haɗewa da kudancin jihar Kaduna da ya ce a gaskiya akwai fargaba. Kawai mun waye gari ne ba mu san hawa ba ba mu san sauka ba muka ga wani kasida da su 'yan kudanci suka gabatar an saka sunayen 'yan majalisun mu guda biyu na jiha da dan majalisar mai wakilta mu a tarayya Abuja da shi ciyaman na local government cewa members ne daga Southern Kaduna. Mu mun fito daga shiya ta ɗaya ne gaba ɗaya lera local government daga shiya ta ɗaya take. So menene zai sa cikin hidimarsu za su rubuta su ce waɗannan waɗannan 'yan majalisu namu da ciyama na lokal government cewa sun fito daga shiya. Me yiwa fatan alheri suke mukutun da an ce jiha suke nema kaga ku samu sabuwar jiha tare. A to ai kundin tsarin mulki ya nuna mana cewa kamar yadda section 8 ya zo akwai hanyoyi da za a bi na neman jiha. Ba za ka zo ka kama mutum da ƙarfi ba ka ce dole sai ya bi abin da kake so wajen neman jiha. Ba haka ba ne. Kundin tsarinmu ya zo da yadda za a nema jiha ai. Sai su bi wannan ka'idojin da tsari ya zo da shi su nema jihar su. Amma yanzu mu me damuwa ku? Damuwar mu shine ai wannan abin ya farraka jama'a. jama'a ya tayar mana da hankali kamar suna mana shigo shigo ba zurfi ne a mai da mu shiya ta uku wanda kunnin tsari ya san mu a shiya ta ɗaya ne mu ba yan kudanci ba ne duk abin da za su yi su je su da yan kudanci mu su ban mu a shiya ta ɗaya wanda mun fi zaman lafiya mun fi samun natsuwa da shiya ta ɗayan nan. game da shirin shallagwadar shigar shugaba donald trump da shugaban kasar amurka a karo na biyu kuwa malami a jami'ar talaberin jamhuriyar nijar dabta abubakar manzane ke cewa dama amurkan ta daɗe tana daga lamba. lalle ya hulɗa tsakanin ƙasar mu ta Nijar da kuma ƙasa Amurka ya eh, hulɗa ce wadda yake ba yau ba ta fara. Lokacin da aka samu 'yancin kai akwai hanyoyi haka. Dalilin Amurka ne hanya wadda aka samu wadda yake ta bunƙasa tafiyar da ayyuka eh, kamar sadarwa da kuma zarganiya a gaskiya ƙasa amurka ta tashi fiye da kowace ƙasa a duniya kawo taimako wajen bunƙasa ayyukan noma kiwo da sauransu duka baki ɗaya amurka ta kawo zahiri a cikin kwanakin nan kuma akwai sabbin proje wanda yake za su yi tasiri kuma su kawo taimako sosai yadda za a bunƙasa aikin noma aikin kiwo eh, zamantakewa da kuma rayuwa a karkara kai hamma a birane gaskiya a yanzu dai ba wata kulɗawa wadda tahi ta amurka inda abin dai ana zancen tahiyar da aiki da kuma koyo da horo da kuma kiyaye da kare muhallinsu. Shi ma malami a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria kuma masanin tarihin siyasar duniya Dabta Sha'ibu Shehu Aliyu ya ce dama taimakon tallafawa Najeriya abu ne da shugaba Donald Trump ya riga ya saba. Shin nasarar zaben Trump da kuma kama madafin iko wanda muke sare a sauran kwanaki kaɗan masu zuwa a wani abu ne da zai jawo a tunani akan menene dangantakansa da kasashen afirka musamman kuma da kasar mu najeriya a trump dai kowa ya san shi mutum ne da yake kallon kasan Amerika na farko kafin sauran kasashe kuma abin da ke faru a sauran kasashe to saboda haka idan muka kalli lokacin da haukan mulki na farko a manufofin shi ta harkan tsaro lokacin barack obama kasar najeriya ta yi ta kokari ta ga cewa amerika ta tallafa mata domin ta shawo kan maganin harkan boko haram amma ba a sami tallafi ba sai lokacin da shi trump ya hau kan gadin mulki ya yi kokari kokari ya ga cewa an sama da Najeriya wannan jirgin yaki na Tukano a wannan gaskiya za mu ce ya taka rawa kuma yanzu idan kalli sauran kasashe da suke fama da rikici ya trump zai da tsakanin dangantaka tsakanin Amerika da kasan Kenya me zai faru yanzu Niger da Chad da sauran kasashe da ke sahel cewa shin ya za ta iya kokari ta cewa ta kara bunƙasa taimakonta wayannan kasashe domin ta cewa ta kuma ta daƙilƙe ƙara ƙarfafa na ƙasan rasha a yankin ƙasashen afirka. su ma dai masana a ghana irin su malam irbad ibrahim da kan bibi hudda tsakanin ƙasa da ƙasa sun ce dama dai tsakanin shugaba donald trump da kuma takwaran shi na ghana john dramani mahama babu wata maraba. ita amurka wurin lamarin ma'adinai na ƙasa zinariyan ghana da sauransu eh, ita kasa amurka tana da maslaha a wurin eh, suna da manya-manyan kamfuna eh, da suke nan a kasan ghana suke aiki sannan ita amurka kuma na ba ghana tallafi Eh, kan batun tattalin arziki a wani babban titi da aka yi aka ma sa mu sunan george walker bush highway a dunkule dai za mu ce ita amurka da kasan ghana hanyoyin da muke da alaka wayannan anyoyi na da yawa sosai zuwan donald trump yana son karfin tattalin arzikin duka eh, ya karkata zuwa amurka ita ghana kuma ta san wani anya za ta yi alaka da shi ta wurin kuma ne zuwan donald trump karo na binga mu gani shi da danwansa don Dramani Mahama su duka kamar yan wani takwaici ne sun yi mulki aka fidda su suka dawo inda an bude wannan da an bada wannan dama kan da da ita san gane ta dama da sauran manyan kamfuna da ke fita da kaya su bude cibiyoyi a kasan Amurka baki daya. Shi kuwa shugaban kwamitin kula da ma'aikatar ya labaru na da tare Najeriya sanata Garba Musa mai doki cewa yake dalilin da yasa suka kori kasafin kuɗin ma'aikatar labaru shine yadda ma'aikatar ke sha'awar ci gaba da gwaguyar gori ba. Hajiya minista ya zo ya ba da kasafin kuɗi. Shekarar can da ta wuce 2024 mun dubi amfanin da girman da muhimmancin information a ƙasarmu. Shekarar can sai aka sa 10 biliyan. muka yi kokari muka je appropriation committee cewa wannan bai zuwa ko ina saboda haka muna kokari a ƙara musu abun da za su iya wannan aiki amma abun kunya shine har muka gama appropriation ba su ƙara ko kwabo ba na baran kenan na bara bana kuma sai ga su ma sun zo da appropriation na abun da bai kai na bara ba don bara kusan 10 billion ne bana kuma 8 billion south africa abun da ta sa ga information suna da mutum miliyan hamsin equivalent na naira biliyan 450 mu kuma muna da mutum sama da miliyan 200 mun sa biliyan 8 sai mu ga wannan ba a ku fara aiki ba a dauki biliyan 8 din aje a wata hanya to kenan a bar su babu kuɗi kenan a wannan shekara gaba daya to hajiya tura suka ce what is worth doing is worth doing well in abun da ya dace a yi ne to a yi shi da kyau ajiye muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da madafun iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya suna ci gaba da faman zuba. Domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki 861 ne su yi sallamar sakin kujerin da suke takama da su babu tantama ko ta baba. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan ya zo muku musamman ma da ya sulamu mini barman jamhuriyar jamhuriyar Nijar da Idris Abdullahi Bako na Ghana sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar ganin duk makon duniya ta dawo mana da tsaraba. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya gabatar ne ke cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. madalla an gaishe ka masu sauraron mu ga wannan. Ga tashar al'umma majiya mai tushe babu rudani sashi hausa na BOA e, matsayin ya zarta 'yan bayo. Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu. Ranar Litinin nan mai zuwa 20 ga wannan wata na Janairun shekarar 2025 za a rantsar da sabon zaɓen shugaban ƙasa Donald Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 47. Kamar da muka saba, za mu kawo muku rahotanni da fashin baki a rediyo talabijin da duniyar gizo kan dukkan abin da ya shafi rantsar da shugaban kasar da mika mulki kuma kuna iya ba da gudunmawa a wannan yunkurin ta wajen bibiyar rahotannin da za mu rika kawo muku kai tsaye a dandalinmu na sada zumunta facebook gani aka ce ya kori ji kada ku bari a baku labari ku kasance tare da mu muryar amurka duniya a tafin hannunku. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. jiya alhamis sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce yana da ƙwarin gwiwar cewa yarjejeniyar tsagaita wuta da sakin mutanen da aka yi garkuwa da su wadda aka cimma tsakanin isra'ila da hamas a yakin gaza za ta fara aiki ranar lahadi kamar yadda aka tsara don kawo ƙarshen yakin da aka shafi watanni sha biyar ana yi duk wada wata takaddama tsakanin ɓangarorin biyu nan da nan bayan shelar cimma yarjejeniyar Birtaniya da Ukraine sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya ta tsawon shekaru 100 jiya Alhamis, inda Birtaniya ta yi alkawarin samar wa Ukraine dala biliyan uku da sama da rabi na tallafin kayan yaƙi a wannan shekarar. an yi shelar cimma yarjejeniyar ce a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a fadar shugaban ƙasa a birnin Q inda firaministan birtaniya kyle starmer ya tsaya kusa da shugaba zelensky wannan ce ziyarar starmer ta farko a ukraine tun bayan da ya hau gadon mulki starmer ya kira yarjejeniyar a bar tarihi sannan ya ce wannan sabon haɗin gwiwa na nuni da irin ƙaunar juna da ke tsakanin ƙasashen namu biyu adadin mutanen da suka mutu a wani rikicin da aka yi tsakanin 'yan sanda da masu haƙar ma'adinai da suka makale yayin da suke aiki a wani wurin haƙo zinari da aka yi watsi da shi a afirka ta kudu ya haura zuwa akalla 87 a cewar 'yan sanda jiya alhamis To jama'a masu sauraro da haka muka ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da hantsi misalin karfe takwas da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe bakwai kenan agogon GMT da Ghana za a je mu dauke da maimaicin shirin. a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da wanda ya bada umarni dadi balawai da ma injiniyan mu na yanzu ni zahar aminu fage nake muku fatan alheri daga nan birnin washington dc sai an jima idan allah ya kai mu.